Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanun labarun. alkaluma a hukumance masu inganci da tabbatar da haske da shugabanci na gari da ci gaba na sa hannun kowa da kowa shine maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara na ranar da aka kebe a afirka domin ƙididdiga wata dama ce ga ministan kiwon lafiya na ƙasar niger da yake gaban taron bayyana mahimmancin alkaluman ƙididdiga ga gwamnati Memba na hadaddiyar ƙungiyar farar hular na CCAC da ba su ji daɗin tsarewa da aka yi musu ba na watanni uku zuwa shida ya ce sun ɗaukaka ƙara kuma za a saurari shari'ar goma ga watan Disamba a nan yamai. A ƙarshen labarun za mu leƙa a Agades inda yara bakwai ne aka tabbatar da mutuwarsu a cikin watanni biyar dalilin fadawa a cikin ramun da aka bari buɗe a cikin rahoton Anise Karim. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Mawaƙa na ƙasar Nijar sun kasance a cikin juyayin wato rasuwar mawaƙin na Mamman Garba, Mamman Barka kenan da ya rasu a yau da safen nan bayan doguwar rashin lafiya. Mamacin shi kaɗai ne ɗan ƙasar Nijar da yake kaɗa abin kiɗan nan da ake kira Biram. Umaru Adamu ɗaya daga cikin abokan aikinsa ya bayyana alhininsa ga abin da yake cewa. Allah ya haɗa na aiki tare da mamman ba ran mai ba bai ran mana ba sai dai abin da Allah ya wasar da dariya kawai muke da mamma don akalla shekara ta ta kai ashirin da wani abu tare da mamma sai dai wasar da dariya tsakanin da shi kawai yanzu Allah ya amurge ya amshe mini shi me kuke iya tunawa dangance da rayuwarsa gaskiya shi harkar shi rayuwar shi shi lalle artist ne kuma bisa harkar kirkir mamman shi shina kowa bisa harkar karce tsakani da Allah yanzu shi mamman shina da shekara 60 yanzu dai ina ganin akalla dai ya'yan shi tara macen shi biyu ya da ya yi armi kuma ya saki ya armi ya saki amma yanzu macen shi guda ɗaya ce ita ce dai uwar gidan kuma Allah shi ba ta hakuri da mu da yaran da amanna arziki da yan uwa muna fatan ubangiji Allah shi ba mu hakuri duk mu duka eh, zama na duniya haka ne wata rana sai labari Shugaban ƙasar Mauritaniya Mohamed Ould abdulaziz ya kiyasta cewa rundunar sojojin haɗin gwiwa na JeSan Sahel sun ɗara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Mali cewa da Minisma, duka da yake sun fi mallakar kayan yaƙi. Ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da 'yan jarida na Faransanci wakili na musamman daga AFP. Shugaban ƙasar Mauritaniya wanda ƙasarsa ce cibiyar babban sakatare na ƙungiyar jason sahel zai karbi wata babbar muhawara na masu hannu da shuni da abokanin hulɗa a ranar 6 ga watan disamba ya bayyana haka ne a wani babban taron wasannin al'adu na a walata kudu maso gabas. Hukumar Kwamitin Laure kudi na kungiyar kasashe Masu Amfani da Yaren Faransanci sun bude babban zaman taron su sa na takwas a na Yamai a yau da gobe. wata dama ce ga Firaministan ƙasar Nijar ya bayyana wa mahalarta taro irin ƙoƙarin da gwamnati Nijar take yi na ƙarfafa ayyukan hukuma da kuma da kuma hanyoyin bincike. Shugaban gwamnati Birji Rafini a hirarsa da Habibu Garba. Bukatar mu ita ce tunkarar tabbatancin girkin ɗorarar ƙungiya mai ƙarfi ga larwai don a ƙarfafa ta ta kasance mai fa'idar ɗorewa da kyaukyawar kulawa na kuɗaɗen ƙasarmu. Mun tabbata idan ba ingantaccen laurai mai fa'ida ga kudaden arziki na ƙasa bayar da kwangilar aiki ta ƙasa-ƙasa ba bisa mutunta dokar ƙasa ba sakamako ne da zai iya haddasa zartar da aikin asha faktir na ƙarya faktir da ake wa ƙarin farashi na ba gai da ba dalili za su ci gaba da gurɓatarwa da zai samu girkuwa ya yi zaman kanta a cikin ƙasashenmu. Saboda haka ne muke kira na a ƙarfafa hanyoyin tsari na larwai da sa na hukumar kwamitin lauran kuɗi da kuma girka damar hukunta wa'anda ke yin ire-iren wa'annan tabi'u. Alƙaluma a hukumance masu inganci da tabbatar da haske da kuma shugabanci na gari da ci gaba na sa hannun kowa da kowa shine maudu'in ranar da aka keɓe a Afirka dangance da ƙididdiga a yau a nan ya mai. ministan kiwon lafiya wanda shine gaban taron ya bayyana cewa waɗannan alƙaluma suna baiwa gwamnati damar tunkara da kuma ɗaukar matakai akan waɗansu al'amura dr idi mai nasara a hirarsa da tanar fude ahmed Les SASEC officiels de qualité contribuent à la stabilité politique. jama'a nagartattu a hukunce na kawo daidaitawar yanayin siyasa. Za su ba da damar a yi sauraro na gari suna kuma tilasa shimfiɗar mayar da sakamako. Bisa ga yaunin mayar da bayani ne duk wani lissafe-lissafen harkokin jama'a kan zamantakewa ke ɗauka tushen manufarsa. Matsalolin abinci da na arziki da suka girgiza duniya sun nuna amfanin ganin kowace ƙasa ta ba da bayanai nagartattu da ke kan lokaci domin za su ba da da damar bin sau da kafa da kimantawar halin zamantakewar jama'a fannin arziki yawaitar al'umma ciyarwa da na bukatar abinci zai kuma ba da damar rigakahi na ɗaukar matakai a lokaci na kawo nagartaccen tsarin da yawa jaba ga kulawa ga duk wani halin da zai tunkaro gwamnati ya kamata yana da alƙaluma nagartattu da zai bayar a lokaci bisa fasalin da zai bada buɗi ga aiwatawa mai fa'ida. Fournir et des informa qui une utilisation judicieuse. Kotun ɗaukaka ƙara ta Zandara ta tabbatar da matakin alkali mai bincike na watsi da buƙatar tambayar sakin wucin gadi da aka baiwa Sadat Iliya ɗan malam. da ake tsare da shi tun ranar goma ga watan Abril. Kenan har yanzu yana ci ana ci gaba da tuhumarsa na taka wato na ta da kaya baya da kuma yi wa ƙasa zagon ƙasa a yakin da suke yi na kyamar waɗansu ƙudurin doka a cikin daftarin dokar kasafin kuɗin ƙasa na shekara 2018. lauyan sadat ya tambayi a bashi beli na wucin gadi sai dai alkalin bincike ya yi watsi da bukatar hakan a ranar 25 ga watan oktoba ne aka tuntubi wata kotun ɗaukaka ƙara sai dai sakamakon shari'ar da ta fito a yau ya tabbatar da ƙin bada belin sadat iliya dan malam Ɗan ƙungiyar farar hula na memba a hadaddiyar ƙungiyar farar hula CCAC da aka tsare aka yi musu shari'a dalilin shirya zanga-zanga da aka hana ranar 25 ga watan maris da ya gabata inda sun ɗaukaka ƙara dangance da hukuncin ɗauri da aka yi musu watanni uku zuwa wata shida ranar goma ga watan Disamba ne aka tseda domin sauraron ɗaukaka ƙarar iliya Ali Idrisa ɗaya daga cikin wato mamba na haɗaɗɗiyar ƙungiyar farar hular a hirarsa da gungun Muhammad Dantin. Tun da aka kama mu lauyoyinmu sun ce bai kamata ba sun ce ma su ba su yarda da wannan zuzu da aka sa ya muna bincike tun da wannan zuzu bai ma saurare mu da ya kai mu kaso ya rike mu a wata uku da aka mun shari'a an kama mu wata uku na waje saboda wannan dukkanin muke ba mu yarda ba tunda an samu matsala cikin wannan dose kamar turawa suke cewa an yi dai gwadin karhi don saboda wannan ne mun ce mu ba mu yarda da wannan shari'ar da aka yi kuma mun ta yi gaba shine ku d'appel insha Allah goma da wannan wata na Disamba mun gani in Niger na masu karfi ne ko Niger na dokoki ne kama raƙuman dawa na kure domin sake musu gurbin zama zuwa keɓaɓɓen dajin na na beji da ke cikin yankin maraɗi ya kawo kace nace a kafafen yada labarai na zamani dalilin haka gwamnan jihar maraɗi ya tabbatar da cewa ƙwararru na afirka ta kudu ne aka kawo su kama su kuma su yi jigilar su a cikin yanayi mai kyau gwamna zakari umaru a hirarsa da muhammad eh, wato maman nous avons des spécialistes Muna da ƙwararru da ke cikin yankin suna aiki, suna samun tallafi daga 'yan ƙasar Afirka ta kudu da ke kama waɗannan rakon bandaji. Ba mutane ne haka kawai ba, ƙwararrun abin ne, kuma za a yi amfani da motocin da suka dace wajen yin jigilar su. Shiri ne da aka yi nazari a kansa sosai, kuma ake aiwatar da shi cikin tsanaki. Abin da mu tuna wa jama'a shi shine rakon bandaji na kure daga gadabeji suka fita. Da farko sun kasance a yankin Ayir, daga nan suka zo gadabeji arewa ga Dakwaro, sannan suka kama hanya zuwa yamma har Farka Dubulbe. sakamakon kashe su da ake yi suka dawo kan hanyar su inda aka tsayar da su a kure kenan dawowar su a gadabeji tamkar dawowa gida ne A cikin tsarin tankaɗe da rairaye na tafiya cin kofi na Afirka da za a gudanar a shekara 2019 a Egypt a yau, a 'yan wasan ƙasa 'yan wasa na ƙasa 'yan wasan mena na ƙasa da shekaru goma sha uku 'yan wasan mena na ƙasa da shekaru goma sha uku sun yi wato wasa da na burkina faso inda suka ci su da ci uku da ɗaya a jiya a nan yamai a wasar da suka yi ta farko ƙungiyoyin biyu sun rabu kunnen doki da ci daya daya a wagadugu idan nijar ta ci cote d'ivoire za ta samu hucewa a agades to madalla yanzu kuwa za mu leƙa a rahotonmu na musamman Ramun da ake bari bude suna haddasa ta'adi a Nijar, inda a cikin watanni biyar kaɗai mutane bakwai ne suka haɗu da ajalinsu a gundumar Agades a cewar magajin garin Agades Risa Faltu waɗanda aka yi waɗanda wato abun ya rutsa da su gade wannan rahoto a rahoton karim anise a fassarar wato gungu muhammad antani A ƙasar Nijar a cikin gidajen gargajiya ana samun ramuna baki buɗe ko kuma rabin bakin su a rufe cike da datti, ramunan da ke haddasa hatsura ga yara ƙanana da ke rasa rayuwarsu da zaran sun fada cikin raman. Fuska a yamuce Fatima Abube, uwar wani ɗa da wannan lamari ya sama, ta rasa ɗanta Abdulmajid ɗan shekara hudu da aka tarda bayan kwanaki goma sha shida ana neman sa. Ga shaida da ta bayar. Yaro na ya faɗa cikin gwalolo imanin kwana goma sha biyar muna neman shi bamu same su ba sai cikin kwana na goma sha shida ba a gane ma komi cikin shi ba duk ya biya ciccire illa wandan da yake saye da da shine aka gane yara da yawa suna fada cikin gwalolo sai a tai ana ta neman su karshe na ake samo su cikin gwalalan nan muna kira ga magabata su kama mana ramuna baki buɗe na da dama a garin agades a cewar wartaran iso wani mai mallakar gidan kansa da ke da rame baki buɗe a cikin gidan nasa wannan tabi'ar na kamari a dalilin rashin lauran mahukunta ba mu da halin liƙe shi ko muka ga waɗanda ke da halin ma sun bar nasu buɗe shi yasa ka ga mu ma muka ce kenan abin ga babu damuwa bar mu bar shi buɗe ganin kana ganin shi wallahi babba ne rijiya ce guda can da kake gani ba ku diban hatsari ne ba a ca ba hatsari ba ne saboda akwai busashe suna fada yara suna fadawa inda dai muna da hali wallahi sai mu liƙe ganin yawaitar adadin yaran da ke rasuwa haka zalika da ƙananan bisashen da aka ƙididdige a cikin kwamin ɗin da'irar agades mahukuntan garin nasaran zartar da dokokin da doka ta tana da a kan tsafta a cewar Abubakar Ajuwal mataimakin farko na majalisar shawara ta kwamin ɗin dukkan matakan da suka dace za a ɗaukar su a kuma mutunta doka. Idan aka leƙa cikin dokar da ta tanadi harkokin tsafta, za a ga cewa an haramta gina rame a waje. Wannan ya zama sabo a gare mu. Doka ce ta ƙasa kuma za a yi aiki da ita. Aiwata doka ta tsafta za ta iya ceto rayuwar yara da dama kuma ta kawo kyautata ga rayuwar mazamna garin kamin nan dai kulawa da sa ido ta waje ba. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.